الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه ومصطفاه اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم على نبيك محمد وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أنعم عليكم به من كمال النعمة وكمال الدين فقد أكرمنا الله بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأعزنا بأفضل من هذه شرع ألا وهو من هذه التقوى من هذا الإسلام الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عباد الله إن وحي السماء الذي أنزله الله إلى رسوله بمنزلة الروح لحياتنا قال تعالى ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وفي كتاب الله تعالى هداية لكل شيء كما قال جل شأنه فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ومن هداية القرآن الكريم إلى التي هي أحسن كتابه إلى آداب الطريق في كتاب الله الكريم جملة من تلكم الآداب قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال الأولى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الآداب النبوية في شأن الطريق عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an yau juma'a sha biyu ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya daidai da ashirin ga watan shidda na shekara ta dubu biyu da sha uku takenta shi ne saƙo zuwa ga direbobi hakikani wannan hudu ba saƙonni ne ke tattare da ita ba zuwa ga direba kawai ba ba a zuwa ga dukkan wanda yake da alhaki ga hanya dukkan wanda yake tafiya kan hanya sawa'un yana kan abin hawa ko yana tsallaka hanya ko yana tafiya a gefen ta ko duk wanda yake da hulɗa da hanyoyi na cikin gari ko na wajen gari to wannan sakonni ne zuwa gare mu gabaki ɗaya sannan da duka cewa littafin Allah tsari ne cikakke na rayuwa kuma shi ne ruhi na rayuwar ɗan adam don da gangar jikin ɗan adam ba ta da amfani in ba ta da rayuwa haka rayuwar ɗan adam ba ta da amfani in babu bin dokokin Allah shi yasa lokacin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma suka kai ziyara gidan ummu Ayman radiyallahu anha wa ardaha sai su ɗebe mata kewar ziyarar da manzo Allah ya saba kai mata sai ta fashe da kuka suka ce me yasa kike kuka ya ke ummu Ayman yace wallahi ina kuka ne domin bakin ciki da damuwa akan wahayin da Allah yake sauka saukar da shi domin ya shirya da mutane ya riga yayi saboda haka babu wani motsi da muke yi a cikin rayuwarmu ba ce akwai wani hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sa addinin musulunci ya kula da hanya kulawa mai girma kasancewa ta haƙƙi ne da mallaka na kowa da kowa kuma wurin da babu makawa kowa yana da bukatar amfani da shi a cikin littafin Allah ya maɗaukakin sarki akwai na dubba da yawa da suka shaganci tafiya a kan hanya wurin da Allah ke kama ibadun rahmanin lazina yantuna alal ardi haula فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام bayan kirki bayan ubangiji ne rahama idan suna tafiya a karkasa suna tafiya ne a hankali ba tafiya suna tinkahu ba tafiya suna takawa ba tafiya suna bubbuga kasa kuma idan jahilai wawaye suka yi muku magana kawai ka suka ce salama aminci a za su mai da martani game a gumma gangalin da suke musu wata yar Allah tabaraka ta'ala ce wala tanki fil ardi mara kar kai tafiya da ta kamar akan kasa innaka lan takhriq al ard kika kamar ka baka baka taka cikin kasa sai dai ka taka bisa gare ta walan tablugha al jibala tula kana dadda kai kana hura hanci ba za ka kai tsawon duwatsu ba kana nan da yadda Allah ya ajiye ka a hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisai da dama masu nuna mana ladubban hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hattara ku da zama akan hanyoyi suka ce manzo Allah ya zamu bar zama kan hanyoyi nan ne muke zama muna ɗayan labari sai ce to idan kun tsaya kan hanya ku ba ta haƙƙinta suka ce menene haƙƙin hanya ya manzo Allah yake ku kama idanunku ku kame kanku da cutarwa ku mai da sallama idan an kun ga wurin alkhairi ku umarni da shi idan kun ga wurin shari ku hani shi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa kai rubuci ga fuskar ɗan uwanka in ka gamu da shi sadaka ne yi umarni da alkhairi sadaka ne kai hani daga sharri sadaka ne ka gwada ma mutumin da ya ɓace hanyar da ajiyar sadaka ne yace mutumin da baya da gani mai kyau a kama hannunsa ka taimaka masa sadaka ne kawar da dutse ko kaya ko kashi daga hanya sadaka ne ka ɗebo ruwa daga wasakinka ka zuba ga gugar ɗan uwanka shi ma sadaka ne kun ga duka waɗanda abubuwa ne suke da alaƙa da tafiya akan hanya a haɗuwa da jama'a a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ittaqul la'anai sai hattara da wuraren ɗiba albarka guda biyu suka ce waɗanne irin wurare ne ya manzo Allah yake wurin da mutane ke zama ka abin da yin kashi ko kayan gida a wurin da mutane ke zama ko wurin da suke kai wannan wuri ne da ke jawo maka la'ana da mutum mutumin da ya zo kan hanyar jama'a ko kuma a inda suke hutawa ya yi kazanta da in sun zo za su la'ance shi game da masu tafiya cikin dare kuma suka kai cikin daji annabi sallallahu alaihi wa sallam yake idan kun yi rungume idza arrastum ya tsale da tsare idan kun buƙaci huta kar ku huta kan hanya sai inna turqu dawab wa ma'ul hawa za Allah ya ce nan ne dabbobi su huta kan ku hana su dabba suna da haƙƙi akan hanyoyin da ake wucewa idan an yi hanyoyin wanda dabbobi suke kuma awal hawa ce kuma ƙwari irin su maciji da sauransu nan ne suke lafawa ya ku bayan Allah idan muka yi kyakkyawan nazari da shari'ar musulunci za mu tarar da ta ta dokokin hanya kamar haka da ɗaya ba a so mutum ya yi tafiya yana mai nuna takama ko jiji da kai sawa'un ƙasa yake tafiya ko da a cikin mota da haka irin abin da matasa ke yi in ana biki na aure ko ranar sallah na wasanni da takama da ababen hawa wannan bai halatta ba musamman ya haɗa da kasar da ke cikinsa da rayuwar su masu abin hawa da bayan Allah waɗanda ke bisa hanya ko kuma gefe abu na biyu an gwada su mutum ya kame muryarsa ya bakin bakinsa kada ya cutar taba kowa da Kisa da haka ba shi halarta mutum ya tafi kan hanya kuna ɗaga murya yana waka. ko duk wata magana wadda take damun mutane to ballantana mutumin da yake tafiya yana sa lasika yana talla ko yana sa lasika yana sa wani kasafi. yana mota ya kunna rediyo ya buɗe murya sosai yadda zai dami mutane ko kuma direba ya rinka oda babu ka'ida haka kawai yana tsangwama mutane duk wannan haramun ne ga shari'ar musulunci abu na uku mai tafiya ya kame ganin ku wani lokaci za ka lura musamman ya kaka wurin trafik musamman da daddare wani za ka ga ya full life wani ya gano abin da ke cikin motar ɗan uwansa sawa'un matarsa ce ko wani da to irin wannan da rana ina yake kake idanunsa ba kake ido a lokacin da kake tafiya bisa ga hanya zai ka kalli aurorin mutane da abin da bai dace ba ko kuma ka ta ɗaga ko sai kana kallon cikin gidajen mutane duka wannan haramun abu na hudu shari'a ta umarni mutum ya kada kansa daga cutar da jama'a duk wata magana ko kallo ko aiki wanda zai cuta ma wani to haramun ne a yi shi ku dubi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tara lada ga wanda ya kawar da cuta ko kazanta daga hanyar jama'a har ta kai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na ga wani mutum yana tashi wasu a cikin aljanna akan kawai ya kare iske da yake cuta mutane daga kan hanya a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a daidai lokacin da wani mutum yake cikin tafiya sai ya tarar da wani iske mai tsaya akan hanya sai gusar da shi fa shakara Allahu la wa ghafara la sai Allah ya gode ma aikin da yayi kuma Allah ya gafarta masa wannan hadisi yana so sai musu a lokacin da Abu Barzata radiyallahu an yanayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawara abin da zai amfane shi manzo Allah ce masa ka gusar da cuta daga hanyar mutane wannan shi ma hadisi yana so sai musu to sai ne hukuma ce muke da Allah zai yi ma wanda ke kawo abin da ke cutar da mutane kan hanya zai kwaso shara daga gidansa ya zuba kan hanya wani kuma yana aiki gidansa ya kawo kifan yaki ya zuba bisa hanya wani kuma ya ɗebo bulo ko duk wani abin da dai zai cuta hanyar jama'a ya kawo masa matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye ababen da ke jawo la'ana guda biyu suka ce menene yake hanyar jama'a da wuraren hutawa ya ku bayan Allah kulla ta hanyar jama'a saboda taron suna ɗaurin aure ko zaman makoki duk wannan ba su halarta ba kuma wajibi ne ga duk wanda zai ajiye abin hawansa ya ajiye wurin wato iya ga wurin wata lalura sai tabbata ya ajiye inda bai cuta ma sauran ba su alaki da hanya malamai su hana a dasa iske a bisa hanya sai fa idan doka ta ware wuri a gefen hanya inda suke so a dasa itace saboda ado da titi ko kariya hamada ko samar da inuwa ga masu tafiya da makarantar a nan ma malamai ta ce ba shi halalta mutum ya wuce inda doka ta tanada saboda maslahar jama'a ta gaba abu na biyar shari'a musulunci ta bayyana cewa hanya mallakar kowa da kowa ce wannan ka'ida ce da malaman musulunci suka haɗu bisa gare ta bisa ga haka ba shi halatta mutum ya ware wani ɓangare na hanya domin amfanin sa shi ko kuma shi da iyalansa kamar mutum ya gina matattarar ruwan gidansa a kan hanya ko ya ajiye su a kan hanya ko ya gina wani bangare na hanya ko duk abin da zai hana mutane amfani da wani sashi na hanya wannan yana cikin ƙa'idar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita sha la darar wala dirar ba yadda ka cutar ba ba a yadda wani ya cutar maka amma abin haushi ka ga wani wanda ya fitar da makwararar gidansa a kan hanya ya bata a buɗe tana sun kazanta mai wari mutane suna tsallakawa cikin hattara don kada su aika su fazo ko ka ga mutum ya ajiye mota a kan hanya wadda take kusa da gidansa ya kuntata ta ta mutane sun wani hari na gari wani kuma bayan ya lalata hanyar da ke bayan gidansa ya kaɗin ruwan wanke-wanke gidansa wani lokaci ma kakawai in bayan a akan hanyar jama'a yake to kuma duk da haka duk da fitila ba zai iya kai guda ba zai bayan gidansa domin mutane su gani su tsallake ba abu na shidda shari'ar musulunci ta ce mana hanya wuri ne na aminci saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsananta hukuncin duk wanda ya fashi akan hanya kuma Allah ya kira shi mai yaƙi da Allah da mai inna جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا التي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض أكين حديثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأم فشي تكتير الأمة تجب لا domin سوى ya duk wanda ya ɗaga mana makami baya ba makami ne kawai bai A'a duk abin da yake ta da hankalin su ko ya kai jika ya zama wajibi a kauce ma sai sa alaihi sallallahu alaihi wasallam yake sai idan marra ahadukum fi majlisin aw suqin wa bi yadihi rablun al ya'khudh bi nasliha thumma li ya'khudh bi nasliha thumma li ya'khudh bi nasliha al ayyun ku yadika wurin zaman jama'a ko kan wata kasuwa yana rike da makami ko ya rike inda tsinin yake annabi ya rike inda tsinin yake ya rika inda tsini sai ka ga mutum ya zo da leba ya saki tsininsa cikin jama'a yana kone mutane duka wannan abubuwa ne da shari'a ta haram abu na bakwai bin dokokin hanya wajibi ne an tambayi shek muhammad bin salih al-usaimin sai da cikin malaman sunna fitattu na wannan karni allah ya masa rahama akan mugun gudu da mota sai ba da amsa da cewa iya gudun da dokar kasa ta shata wajibi ne kowa ya tsaya gare shi menene hujja gafar ta malam yace saboda Allah ya yi umarni a yi biyayya ga shugaba ga duk abin da ba sakon Allah ya duk dokar da kasa ta yi tanadi wajibi ne musulmi su tsaya kan wannan dokar matuƙar babu sakon Allah a cikin haka shi ma sai Abdulaziz ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaihi yana cewa ba ta ga kowane musulmi ya saba ma tsarin dokar ƙasa a sha'anin tuki domin wannan yana iya janyo hatsari ga kansa ko ga waninsa ya ce daman dai bukan ƙasa ana son ya ta jika maslahar jama'a don kare rayukansu da lafiya saboda haka duk wanda ya saba waɗannan dokoki an samu a hukunta shi irin hukuncin da zai tsoratar da mutane ya hana su taka doka imamu suyuti ya kawo wannan doka a cikin littafinsa al-asbahu wa nazair shafi na 233 haka ma majma'ul fiqh al-islami al-alami babbar ƙungiyar fatawa ta malaman fiƙo na duniya ita ma ta yi fatawa irin wannan ya ku al'ummar musulmi al'ummar ƙididdiga suna nuna cewa najeriya ita ce ƙasa ta biyu daga cikin jimillar ƙasashe 193 aka ta samun yawan haɗura a cikin tare da ministan lafiya da kansa ya faɗa a ƙarshen shekarar bara ranar sha ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyu bayanin da jaridar da nation ta ɗauka jaridar Bangar ta shidda ga watan jiya watan mayu ta yi bita haɗuran da suka faru haka da ta ba da rahoton su a watan hudu kawai da wannan shekara da muke cikinta sai ga shi a cikin kwanaki goma sha biyar kacal wannan jaridar ta ba da rahoton haɗari bayan haɗari wanda suka rutsa da sama da mutane ɗari da arba'in a cikin kwana goma sha biyar kamar da jaridar ta ce ta ruwaito yawan ra dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar a shekarar bara wannan jarida guda kaɗai abin da rahoton rahotonta suka gani hatsari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ga wasu daga cikin alƙaluman da ta bayar dangane da hatsarin da ya gudana wanda ta bada labari a watan april ɗin gaba ranar uku ga watan april a kan wata safa ta haɗu da wata ƙaramar bot a kan titin abuja lokaja kuma an rasa mutane goma sha takwas watan eh, biyar ga wannan wata da april wata tanka mai ɗauki da man fetur ta haɗu da wata motar safa a ƙauyen ubogui yan titin express na ore zuwa benin kuma ta kama da wuta ta kashe mutum tamanin a shida ga wannan wata a ƙauyen gajigar kilomita goma sha ɗaya daga fatiskin ta jihar yobe an yi mummunan hatsari wanda ya rufa da mutane da yawa a cikin cikin su tsoron rayukansu a sha ɗaya ga watan april a kan hanyar zama tur zuwa gashuwa an samu wani mummunan hatsari da ya halaka mutum goma a sha hudu ga watan april a kan titin abuja zuwa lokaja wasu mutane bakwai sun rasa rayukansu a wani hatsarin mota a sha biyar ga watan april mutum biyar sun mutu a wani hatsari a kan titin express na asaba zuwa auki abin tambaya a nan shi ne shahadura nawa ne sauran jaridun Najeriya suka karwaito haɗurra nawa ne suka faru a inda babu wakilin jarida ko guda musulmin hatsari nawa ne yake faruwa a Najeriya ke a shekarar da ɗari tara da tasa'in da uku wani marubuci a jami'ar Benin wanda ake cewa Oluwa Sanni ya yi nazarin hadurar da suka faru a Najeriya waɗanda aka ba da rahoton su daga shekarar alif da ɗari tara da zuwa da tamanin shekaru talatin ya bayyana yadda hauhawar haɗura ke tafiya kamar tashin jirgi ne idan an yi haɗari dubu kaza a wannan shekara wata shekara kusan minti uku ko minti biyar ke faruwa a Najeriya abin ba shi da daɗin sa ita journal ta applied science and environment wadda school of, school of technology federal consulting ta je a kogi ta wallafa a shekarar bara ta yi bayanin abubuwan da ke kawo haɗurra a Najeriya. Ta kawo abubuwa guda uku zan ƙara da na hudu wanda shi ma muhimmi kuma zan fara da shi. Shi ne ƙaddara wato ƙaddara Allah haɗarin da ƙaddara Allah ta jawo shi ta Kamar faɗuwar tsawa, a nan ta guguwa ko ruwan sama da makamancin. Dalili na biyu da ke kawo haɗurra akwai rashin lafiya hanya. Suka ga mota ta faɗi saboda yawan ramuka, ko saboda mu mugunyar kana ko sun kalta ko makamancin wannan dalili da uku akwai hatsarin da abin hawa ke jawowa kamar fashewar taya ko zamewar jirki ko rashin fitila ko yawan fitilu, ga mota guda da makarantar sai wanda 'yan adam suke jawowa sawa'un direba ko mai tsallaka titi ko wanda ya jefa wani abu a kan hanya to abinda masana ke cewa duk wani haɗari da ya faru a duniya akwai laifin ɗan adam a cikin shi ko kuma aƙalla mafi yawan haɗura akwai laifin ɗan adam ko muka diba da kyau ko wani haɗari ya faru da wuya ka sakacin ɗan adam a cikin shi misali mun ce guguwa tana iya tasowa a yaɗari wannan ƙaddarar Allah ce amma abin tambaya shine da yasa lokacin da guguwa ta taso direba bai fashin ba in taya ya fashe ka bincika wannan tayan lafiya ya ce idan ababen abadin harbi suka yi karo duka direbobin kowa yana gudu yadda doka ta tanada kuma kowa ya tsaya a hannunsa idan mashin ko mota ya kaɗe wani shi wanda aka kaɗe kafin ya tsallaka titi ya duba sannan ya tsallaka a inda ya dace domin a koraren da a titi bai kamata a tsallaka ba dare ne wannan abin hawan yana da hikima shin direban yana gudun da ya dace da cikin gari idan cikin gari ne kuma direban lahiya na wuce zai cikin damuwa zai cikin bakin ciki a yi shaye-shaye ba to shi wanda ya aro hannu misali kuma aka zo aka samu hatsari aka rasa rayuka mai zai ce ma Allah rana alkiyama da wata fuska za ka kalli iyalin da an yi dalilin rabo da gidansu mai nemo abincinsu garkuwar rayuwarsu mai kula da tarbiyyarsu da rayuwarsu za su zo da kai gaban Allah sai Allah ka tambaye shi don me ya kashe dan uwanmu don me ya kashe mai gidanmu mace ta ce don me ya kashe mijina aya ce don me ya kashe ubanmu shi ma zai ce ubangiji ka tambaye ni don me ya raba ni duniya kana nan duniya tana fakewa da kaddara ranar alkiyama ko misillatin la ake bayyana shi wani lokaci idan aka hatsari to za ka diba sai ka ga wanda ya yi hatsarin da shekarunsa da hankalinsa ba su kai matsayin ma a ba shi abin ruwan da su a nan abin da nake son mu sani shine cewa Allah yana hisabin kowane mai laifi daidai yawan laifinsa domin Allah ba shi zalunci kuma ko a hukunci na duniya matsayar da malaman suke na duniya suka yi ita ce duk abin da hatsari ya salwantar na dukiya ko na lafiya ko na rayuwa hakan auna a ga alhakin kowa a cikin dora yasa a yau a ƙasar saudiya idan direba ya hatsari to za a kira irin tafi su auna sai su duba nawa ne laifinsa nawa ne laifin wanda ya kashe misali wannan taruka da abokina wanda tijjani Allah ya masa gafara lokacin da muke ɗalibai a jami'ar Madina aka ce yana da kashi hamsin na laifin kashe shi da mota ta yi saboda da safi ne karfe goma ido na ganin ido kuma mota ba ka nesa da shi sannan gudun direban ke a tsaka ne saboda haka shi hallaka wadda ya ba daidai ba ne da haka rabin biya aka ba da wannan ita ce matsayin da malamai suka na duniya suka yi al-mazbu'ul fiqh al-alami al-islami matsayin da kai kenan cewa kowa a jiba nasa ne Allah ka takan ɗauro na a kashe mutum idan shari'a ce bincike ta ce gaba ɗaya wanda kashe shi ba ya da laifi saboda shi duk abin da ka'ida da doka ya bi shi wannan da an ka kashe duk laifin nasa ne sako zuwa ga jami'an hukumar ce ya haɗura federal workers yana da kyau ma'aikatan wannan hukuma su sani cewa aikin da suke yi wajibi ne a same shi a cikin al'umma ba wai aiki ne kawai na neman abinci ba ba aiki ne kawai na a samu albashi saboda idan kuka tsare da ku kuka yi aiki bisa ka'ida Allah zai muku sakamako mai kyau na wanda yake ne cikin al'umma haka kuma duk wani sakaci da za ku kada ne mugun gudu ko kuma da ba shi da hikila, ko mai ido ɗaya ko mai fitillu da yawa ko mai raunin birki ko wanda kayan su sun tuɗe ko motar da ke yawan hayaki idan kuka kyale su duk hadarin da suka haddasa a gaba to Allah tabaraka ta'ala zai hada da su su inda sun samar da wannan hadarin ranar alkiyama wani babban nauyi da yake wajibi akan wannan hukuma shine ilmantarwa da faɗakarwa akwai abubuwa da yawa da direbobin ba su kusan da su da na dokokin tuki a da kafin mutum ya samu lasins na tuka mota dole ne sai ya koya Kuma dole sai ya bi ta kan wani training sannan sai an gada ya yake tafiya gaba ya yake tafiya ba ya yake sabirki sai an sanar da shi su abuwa amma yanzu a wasu wurare aikawa kuke ma a neman maka lafiya kamfanin ɗin har gida za a kawo ma a ɗan nan a ce ka iya motsa alhalin ba a gwada ka kafin duniya ta ci gaba a ƙarni na goma sha ɗaya ko wani mai mota ko matuki a ƙasar roma shekara wajen ɗari tara da suka wuce kenan buka ta yi tanadin duk mai mota sai ɗauki haya bawa wanda zai rinka shiga gabansa da jet tuta yana gudanar mutane ga mota nan ku jaye amma yanzu Allah ta baraka ta alaƙa su cigaba mota gudu gare ta za ka isa da ranka yanzu an mata tituna amma an mata kucillu an mata danjoji an mata jirgi an mata abubuwa masu gadin ga inda za ka yi ko ga inda za ka yi saboda haka dole ne kowane matuci mota ya san da waɗannan abubuwa bari mu ɗauke ni misali mai muhimmanci sauran taxi kullum suna tare mu cikin gari suna samu ɗaura bel menene manufa ɗaura bel me yasa ake samu ɗaura bel saboda mu saba da shi a lokacin gudu cikin gari ba gudu ake yi ta galibi amma a lokacin da ake gudu to yana da kyau tsaron lafiya ne duk lokacin da hatsari ya zo ya zan kana ɗaurori guda ba za ka tambulin da mota lokacin da suke tambulin ba to amma mutane nawa ne suka san fa'idar bel ɗin ba za a sake ɗaura ba sai an zo daidai inda rosa ce inda hakikalin bukatar su bayan an fita gari yana da wuya cikin dare ba ɗari ka samu tamanin ko ita ka samu ashirin masu ɗaura bai kawai duk su muhimmancin ba sai kira zuwa ga hukumomi waɗanda abin ya shafa cewa yana da shi a mai da hankali da kyautata hanyoyi da yalwanta su da sanya musu alamomin da ke yin jagora ga mai soke kamar alamar sanin wurin kwana wurin tsallaka shanu shi 'yan makaranta ke wucewa wurin gada biyu wurin hawa da gangara da sauransu to ko a cikin gari wajibi ne ga hukumomin da abin ya shafa su taka birki ga masu ajiye sana'o'i bisa hanya ga masu lalata hanyoyin jama'a ta kowace fuska ta ko zuwa ga matafiya ba su ɗaya musamman Allah baraka ta'ala ya yi tanadin hanyoyin samun aminci idan muka kula da su to babu shakka Allah tabaraka ta'ala zai aminta da mu ka tafi shi da ka kai tafiye mu da farko dai akwai addu'a fita gida tun da fita gida akwai addu'a da manzo Allah sun sai koyar akwai addu'a hawan abin hawa akwai addu'a matafi idan ka bi waɗancan dokoki da mun kafa sannan ka tsare waɗannan addu'o'i da muka faɗa ka nemo su ka hada sai suka iya su babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ko ya ka maka kaddara zai ka maka ta ita da sauki kuma zai baka lada a kanta abin da ya faru na hasara ko talafan lafiya a wani ko rayuwarsa kuma Allah ta ta ala ba zai kama ta rana shi ba ya Allah ta kare mu daga zalunta kawunanmu. mu da janyo mu kan mu da ƴan uwan mu matsala ko ka da mu daga farko shekan Allah ta mana maganin haɗura da bala'o'i da fitinu ko alheri daga ƙarshe muna fuskantar watan azumi kuma in Allah ya fi hukumomi masu zuwa ɗalibai za su akan bayyana mana abubuwan da ya kamata mu yi domin shi gare su nan ina tafi da tsaraba daga ƙasar ghana daga yan uwan ku ce ga shi lokaci ba zai ba da dama ba amma taron da na halarta wanda na hukunci wannan ƙasa a ƙasar masar shekara mako shekaran jiya alhamis da ta gabata yana da muhimmanci kwarai duk da kodewar lokaci mu faɗi wani abu dangane wannan taro da muka yi kusan ana iya cewa dukkan malamai na duniya fitattu sun halarci wannan taro ko kuma sun sa wakilci an halatta a madadin taron ya mai da hankali kwarai wajen tattauna matsalar yan uwan musulmi ala suna na ƙasar siriya waɗanda kusan yan shi'ar duniya a yau suka yi musu a ture suka kewaye ba wai suna faɗa ne da hukumar ƙasar su kawai ba suna yi da hezbollah ta lebanon suna yi da iran suna yi da yan shi'ar kazakhstan da duk na kewaye da su kuma suna kai musu hari da manyan makamai irin waɗanda ake yakin ƙasa da ƙasa da su Allah ya sani kusan sama da malami arba'in daga ƙasar Suriya daga cikin cikin malaman suna suka zo wato sun ji kuka sun sa al'umma da suka halatta kuka saboda jin irin halin da suka shiga wanda kusan adam bai tasawurin a ƙasar musulunci ko a ƙasar musulmi wannan abin yana faruwa sun nemi a buƙatoci waɗanda gaba ki ɗaya galibi ba su shahimu ba abinda suka buƙata ba su buƙatar mu je mu yaƙi tare da su sun ce suna da maza wa wadatu ba su bukatar mu ba su irin waɗannan bakamai da ke yawo hannun mutane ba su bukatar mu kai musu abinci ba su bukatar mu kai musu magani sun su galibi da shugabanni ne na ƙasashen musulunci kuma wannan taro ya yi matsaya an naɗa kwamitin wasu malamai da za su gan su bi a tattauna waɗannan bukatun nasu sun su gare mu ga magarin musulmi wanda dalilin kawo wannan magana ta haɗu ba kenan shine mutum ya cikin addu'a domin babban muradi shine wani zobe ake so a yi na ƙasashen shi'a kamar yadda yahudawa suka kwace isra'ila daga cikin falastin suka mai da ita da karfi tasu haka ake so lallai sai an mai da su ne ƙasar shi'a kuma wannan shi ne mai faruwa iran idan tarihi ya tabbatar da cewa iran ƙasar sunna amma tun lokacin da safawiya suka kafa daula suka kafa gwamnati suka yi aiki tukuru wanda gaba ɗaya sun ke hasken sunna a cikin iran a halin yanzu alus sunna kai suka wuce kashi goma cikin ɗari na mutanen iran kuma ba su da masallaci su guda gina ba a bari ba su na liman da kansu ba su gina makaranta su karanta da silabus da sunna da haka sai dai su koyar da yaran cikin gida kuma a ɓoye kamar irin rayuwar da musulmi suka yi a rasa zamanin wato tare da soviet wadda allah ya sarwata shi haka ake so su ma siri a yi kuma su ne majority minority ne faransa da wasu ƙasashen turawa suka ɗauko hafiz asad suka ɗora a kai wanda shi kuma ɗan shi'a ne lokacin ya haɗa kai a sha na iran suka fara kafa shi an cin nusairiya ba wannan isra'a ta yau amma dai duk su ne tagwaye ne kamar su ne ne mai fuska biyu shi'a nusairiya da shi'a nusairiya duk shi'a ne to ita ce wannan ajanda ce yanzu an tashi haikar sai an halaka duk wani malami kan suna kasar an karkace masu mata adadin su taɗe ka titi sai abubuwan wallahi ba su da daɗin ji yadda suka faɗo su ban ma yi tsammani suna iyajin faɗin su gaban jama'a haka nan ba kamar yake muku sun yi kuka sun samu kuka to babban bukatar mu ga al'ummar musulmi shine mu sanya su addu'a Allah ya kubutar da su daga sharrin makiya ubangiji Allah ya mai da makirci masu makirci a kansu Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da addinin sa ko da kakare sun ki ko da matsayin addinin musulunci sun ci gaba da ake garare suna kullum makirci